A wannan mako ne ministan sadarwa da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa gwamnatin Najeriya za ta hana mawaƙa da masu shirya fina-finai fita ƙasashen waje domin gudanar da ayyukan ɗaukar bidiyon su a can. Wannan batu dai ya bar baya da kura domin mawaƙa da dama na yi wa wannan yunkuri ta Lai Muhammad kallon wani zagon ƙasa ga harkar kasuwancin su A ta bakin Lai Muhammad dai a kundin tsarin aikin ɗaukar fina-finai gami da waƙoƙi bai halatta a fita wajen ƙasa don ɗaukar sa ba. A cewarsa hakan na tauye ingancin kamfanoni da harkar ɗaukar fina-finai a Najeriya game da sama matasa ayyukan yi. Akan haka ne muka zanta da wasu daga cikin mawaka inda suke bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Sunana Bello Ibrahim amma Bilio ake ce mu. Kila yana da nashi mahangar da ya gani ko kudaden da ake kashewa ne a can yake ga gwara a kashe a gida kuma yana ganin ba wayewa ba ce kana dan afirka ko dan najeriya tunda mu yan najeriya ne ka fita kasar turai ko ta kasa afirka ko kasar laraba ka je ka yi waka wannan ba wani abu bane kuna ga kamar abin da ake cewa global world mene village din nan eh. duniya ta zama kamar ɗaya kawai yanzu in za a fim misali kamar ki kalli rush hour na jakitan sai ya ɗauko kristoka baki ne mm. Ga gashi ɗan chinese ya haɗa da wasu laraba aka yi fim ɗin to yawanci za a iya yi waka eh, ni baki ne ɗan najeriya ko bahaushe ɗan arewa sai in fita garin laraba kenan ba hikima ko a tunanin ku bi hikima ba eh ban san me ike nufi ba ila yana da nashi manufar amma ni ana ganin kamar kamar an tauye mana wani tazara a cikin haƙoƙinmu eh tunda ɗan kwallo zai iya fita wata ƙasa ya je buga kwallo hmm. misali kenan dan kasuwa zai iya fita China ya je so kaya to mu me sa ba za mu je mu sana'ar mu a wani gari ba mu da hikimar fitar shine kamar yanzu za mu dauki Buster Rhyme Akwai Buster Rhyme ba Amurke ne rapper ne a duniya ana ji da shi kwanaki yayi wata waka sote shi da wasu yan Najeriya ana ce musu Pulse in ba dan suna fita ba da shi matsayin shi bai kai isansu ba su za su iya sanin shi hmm. amma shi international mawaƙi ne ba zai san su ba kwanaki akwai endowed ne ko da sauransu wani mawaƙi da ake ce masa snap the dog mm. yana gargashin dr dre detroit mm. ya yi waka da su divanch da don mm. jezi in ba dan fitar da suke ba wannan mawaƙin ba zai san su ba ba zai san su har yanzu yi waka da su ba ni dai abin da zan ce game da wannan abu da yake faruwa shine gwamnati su duba su gani kada su ce wai artist din Najeriya ba zai fita kasan waje ya video ba saboda idan ka yi waka da yake kasan waje ne zai dace da video din baka je ka yi ba akwai matsala sai a ga cewa ba mu yi kware akan aikin mu ba kamar da sauran mu mu da kanmu wani lokacin ba son zuwa kasan wajen muke yi ba amma to abin da muke da shi ne zai yi fit din dole sai mun je kasan waje sa'an nan zai fito mana da quality na aikin da muke so To madalla mawaki Ismail Abdullahi wanda aka fi sani da mai Mary. Shi ma wani jiko a harkar Kannywood Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya ce wannan yunkuri ya yi daidai inda ya ƙara da cewa ta haka ne kaɗai za a sama matasa ayyukan yi a nan gida Najeriya. Wato na farko dai gwamnatin tarayya ta ta sa niyyar cewa za ta wato samar da aikin yi wajen ga mutane 'yan najeriya babu ma kamar matasa miliyan guda ɗaya to manufar ministan yada labarai a wannan tafarki shine kada a fitar da irin ayyukan da za a samu 'yan najeriya su yi a kai su waje wayanda 'yan ƙasashen waje ne za su yi wannan aiki so kin ga idan aka fita da yin wannan aiki zuwa ƙasar waje an rage ma 'yan najeriya da suke cikin najeriya samun kafar da za su samu aiki na biyu kuma abin da zai haddasa shi ne idan ko da yaushe za ku yi shirin kuna ku yi waka ko kuma ku yi fim sai kun fita waje to ba za a samu wato ci gaba ba a wannan bangare saboda ba za a samu kwararrun ma'aikata da suke na gida ba ba za kuma a samu ma'aikata da za su iya sarrafa su yi wannan abun a ƙasa ba saboda haka manufar shine idan aka rufe aka ce to a yi komai a najeriya in kana da bukatar ka yi abin nan waka ko kuma kana son ka yi fim to za ka je ka samu kayan aikin ne ka shigo da shi kasa idan ka zo da sai ka koya ma 'yan najeriya yadda za su sarrafa wannan abun domin ka ci Eh, nasara kan abin da ka sun Suna ƙorafin cewa haka wannan hana su da za a rika yi fita zai rage musu nisan zango na samun masu sauraron su ko masu kallon su da kuma samun yin mu'amala da mawaƙa da masu fina da suka riga suka yi nisa. To gaskiya idan suna da wannan fahimta sai in ce suna da fahimta wadda take tana da rauni. Me yasa saboda yanzu lokaci ne wanda yake za a ga cewa idan fina-finai za a gani ko waka za ka ji ta youtube ne ko intanet za ka yi abun nan to ai ba a toshe wannan ba ya kara da cewa matukar mawaka da ma masu shirya fina-finai ba su amince da hakan ba lallai ba su fahimci mecece sana'arsu ba farka bashir murya amurka daga kano a najeriya